وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فيا, فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراكبوه في السر والنجوى وألموا أن من أعظم النعم الله على الأب نعمة الأقل التي بها يعرف ربه ويدرك ما ينفعه وما يضره ويميز ما بين الحق والباطل والهدى والدلال ولأذم هذه النعمة جعلت الشريعة حفظها من أعظم مقاصدها فحرمت كل ما يفيد ما يغييها ما يغيبها أو يفسدها أو يذهب نورها أيها المسلمون فأول ما نستفتح به الحديث بيان خطورة المسكرات والمخدرات وما جرته على الأم من وبال وخسرات ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر المجتمعات المسلم من هذه الآفات أنزل قوله الفاسد فقال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس والأنساب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يتع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فتعملوا رحمكم الله كيف وصفها ربنا بأنها رجس وأضاف إليها عمل الشيطان ثم لم يقل لا تشربوها بل قال فاجتنبوها ليدل على وجوب البعد عنها وعن كل ما يفضي إليها من بيع وشراء وهمل وترويج ومجالسة لأهلها ثم بين جل وعلا الحكمة من تحريمها فقال ربنا عز وجل إنما يريد الشيطان فدل على أن الداعي إليها هو الشيطان وأن غايته الفساد الدين والدنيا ويوقئ بين الناس العداوة والبغضاء ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل بعد الصد عن ذكر الله وعن الصلاة من قصار خطورة المسكرات إفساد الدين وإضعاف الإيمان أولا إذهاب العقل وهو من الضروريات الخمس التي جاءت جاءت الشريعة بها الثالث السد عن ذكر الله وعن السلام الرابع إيقاء العداوة والبغضاء بين الناس الخامس فتح باب الجرائم كالقتل والسرقة والإئلاء السادس الوقوع في الفواحش والمعاصي السابع ضياء المال وإهدار الثورات الثامن تدمير الصحة وإهلاك البلد التاسع التصبه في الأمراض الخطيرة والإدمان العاشر كثرة الحوادث والكوارث الهادي عشر تفكك الأسر وضياء الأولاد الثاني عشر إضاءة الحقوق والأمانات الثالث عشر ذهاب الحياء والمروءة الرابع عشر إذلال صاحبها في الدنيا والآخرة الخامس عشر استكفاف الوعيد والعقوبة الشرعية السادس عشر لعن كل من أعان عليها من آثر وهامل وبائع وغيرهم السابع عشر حلمان البركة في الأمر والمال والأهل الثامن عشر إفساد المجتمع ونصر الفوضى وانقدام الأمن التاسع عشر إضعاف الإنتاج وتعطيل الأعمال والمصاري العشرون أنها ummul qaba'is wa a kulli sharrin wa sababul wuqu' wa sababul lilqu' fi kathirin min al-muharramat barakallahu li wa lakum fil azim ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah muna gode ma Allah dan ya cancanta a gode masa muna kuma neman taimakon sa Allah ka taimake mu akan dukkan mu muna neman sa Allah ka gafarta mana zunubanmu muna tuba muna komawa zuwa gare shi Allah ka karɓi tubanmu muna neman tsari da Allah Allah ka tsare mu daga sharrin kawukanmu daga aikin da muke aikatawa marasa kyau duk mutumin da Allah ya nuna masa hanyar shirya ya kama ce zai bi babu wanda ya sai batar da shi wanda kuma Allah ya ce ga hanyar shirya ya ce ba zai babato ba kai saka nuna masa hanyar shirya ba ana shaida cewa lallai ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya Allah ya sanya halal ya zama yana da daɗin akwai albarka a ciki sannan ya haramta mana duk abin da yake dace ne najasa ne a matsayin rahama ga bayinsa da kuma kyautatawa yana shaida cewa lallai shugabanmu annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne manzan Allah ya isar da saƙon Allah ya bayar da amana ya yi wa al'umma abin da ya dace Allah ya yaye wa al'umma kuɗin ciki ta hanyar aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da aminci su ƙara tabbata akan wannan annabi da wato mutanen gidansa da sahabbansa masu hasken fuskoki waɗanda suka tafi a akan tafarkinsu har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah sannan mu kiyaye Allah a ɓoye da bayyanan mu mu sani cewa mafi girman ni'imar da Allah madaukakin sarki zai yi wa ɗan adam ita ce bayan samar da kai a matsayin ka na mutum ita ce ni'ima ta hankali wanda da ita ne ɗan adam yake sanin ya zai bauta ma Allah da ita ne ɗan adam yake riskar abin da zai masa amfani da abin da zai cutar da shi da ita ne mutum yake iya bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya da shirya da bata saboda girman wannan ni'ima ta hankali ne shari'ar musulunci ta sanya cewa dole a tsare ta a kiyaye ta sannan ta haramta duk abin da ɗan adam zai sha ya samu matsala a ce hankalinsa ya gushe ko hankalin ya lalace ko ya tafiyar da hasken hankali sallar juma'a yanzu da za a zo a yi duk muhimmancin ta addini tana zama wajibi ne ga mutum daga lokacin da yake da hankali zaren ya riga ya zama mahaukaci to shi kenan wannan takalifin da haka malamai suke cewa al'aqalu shine manaqus takalif idan Allah ya ɗora wa hawa ya ce ka yi abu ki wajabcin yana kanka idan akwai hankali shi ya sa, ai daga cikin abin da musulunci ya fama da su ko yake fama da su wajen yaƙarsu shi ne duk abin da ɗan adam zai sha a ce hankalinsa ya samu matsala na ka farkon abin da za mu fara buɗe mu da shi a wannan kuɗuwar haɗarin wato abin da yake da alaka da siyar da kayan maye da abin da yake da alaka da shan su waɗanda suke lalata hankali da abin da wannan yake janyo ma al'umma na matsaloli da kuma koma baya saboda haka ne Allah ta'ala lokacin da ya nufin yana so ya tsarkake society na al'ummar musulmi sai ya saukar da zance daki daki cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuha na amanu Inna khamr Allah ya ambaci giya sannan ya ambaci tata da bautar gunki da karan kibau da ake amfani da shi sai ce wa'annan duka rigisun min amali shaitan da aka kulura a cikin wa'annan ayoyi Allah ta'ala ta yaya ya siffanta cewa abu na farko shi kayan maye rigisun domin ɗaya daga cikin fahimtar mutane da suka yi muguwa shine duk abin da zai sa maye da hukuncin saɗai da giya a musulunci bal ma hasadi giyar da qur'ani ya sauka yana haramta ta cewa kar a sha kayan maye da suka fito daga baya da yawa sun ma fi giyar illa don yanzu ba wanda zai musu cewa koken ba ta fi illa giya illa ba ba wanda zai musa wannan ba wanda ba zai musu ba cewa ba wanda zai masa cewa yanzu shirishu bai fi giya illa ba inda bincike ya nuna masu shan shi kalli yadda yake musu illa ballantana a zo irin allurorin da yanzu matasa suke wa kansu da sunan kwaya wani ya zo gurin ka ka taimaka mai kaga ga hannunsa ya lalace ko kafarsa ta lalace in ka je ka bincika sai kaga kwaya ƙwaya ce tun ana ta har aka wuce matakin sha aka koma allura ake yi wannan allurar ita ta kashe kafa ko ta kashe hannun. to haka malamai suka ce a wajen kiyasi akwai almaqis wa almaqis alaihi illa da yasa Allah yake kar a sha waccan a wancan lokacin saboda maye ne kawai to wasu kayan shaye-shayen yanzu mayan akwai sannan akwai wasu matsaloli da suke biyo baya banda maye na rashin imani da rashin mutunci da suke sawa haka Allah madaukakin sarki sai ya faɗa sifa ta farko sai ya ce wato datti ne daga cikin aikin shaidan sannan bayan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi haka sannan a ciki Allah ya jingina ya ce mata su datti sannan sai ya jingina mata na biyu ya ce kuma aikin shaidan ne sannan na uku Allah da ya ce inna malkamar wal maisir wal ansab wal azlamu rijisun min amali shaitan bai ce fala ta shirabu ha baka kusha cewa yi kwaji ka ne guhu ku nisance shi kawai haka ku bari wannan dan ya nuni akan wajibi ne nisantar kayan maye daga duk abin da zai kai zuwa ga kayan maye na siyarwa ko siya ko ɗauka ko yaɗa shi ko kawo shi inda mutane suke da alaƙa da rayuwarsu ana zama sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayanin zai hikimar da ya sa ya ce a nisanta mamakar a sha ba sai ya ce inna ma yuri da saboda shaiɗan yana nufin sai wannan ya nuni a kan cewa mai kira zuwa ga aikin shan kayan maye shine shaidar sannan kuma gayar idan mutane suka lizanci kan kayan maye su ya bata musu abu biyu sai ya bata musu duniya da addini shi yasa Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wannan duniya za ta lalace duk inda ake shan kayan maye to ba za ka rasa wannan society da faɗa mara dalili ba ba za ka rasa abubuwan da za su faru ba wanda bai kamata a yi rikici ba a tashi a yi rikici saboda illar kayan maye da ka sai lalata duniyar mutane sannan ya lalata musu lahira ta yadda jin mutumin da ya zama a addabta ƙarshen kayan maye wallahi da wuya ya zama yana da cikakken lokaci na bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka yanzu har daga cikin masifar mu da bala'in ma a ƙasar nan akwai kayan mai mu da muke zuwa daji wajen ƙoƙarin yadda za a yi wannan fitinar da ta damu al'umma a cikin nan a samu sauƙinta ko kun san cewa daga cikin gudunmawar da ta taimaka wa mutanen nan gurin aiki na rashin imani akwai ƙwaya a ciki wasu guraren idan mun je iyayensu su suke roƙon mu cewa dan Allah garuruwan da suke da alaƙa da su kusa da su inda yadda za a yi a hukumance saboda wannan fallar da kuke gani mutane ne ɓangarori suka haɗa ke yin ta duk wanda zai musu safarar ƙwaya ya kai musu wallahi za ka samu cikin gari yake rayuwa wannan ƙwayar idan suka sha tana taimaka musu wajen abin da kuke gani na rashin imani ta yadda da ba su sha wannan ƙwayar ba da wani abin ba za su iya aiwatar da shi ba Laka sai ya zamanci wannan yana daga cikin wato sharrin shaye-shaye cikin al'umman nan akwai wani yaro kwaya ce ake sha doki ma in za a ba shi rabi ake bashi da ya tashi sai dai sha guda bakwai alaga ta malam kwayar da ake ba doki rai mutum ya je ya ɗauki kwaya bakwai ya sha to me kake tsammanin zai faru Ta eh? ga sai da hari, yanzu kwanan nan na san wani yaro a unguwarmu bai daɗe da haukacewa ba kuma gasar shan kwaya aka yi tsakanin shi da abokan shi daga wannan gasar yana sha shikenan ya riga ya Sosai so sai ya zamanto waye to zai tsaya a ɗauki mataki akan kwaya illar sai da kwaya ko kayan maye a doron ƙasa ya shiga cikin fa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada ya ɗaɓanna ne a doron ƙasa shi yasa kaga hukumomin saudiya in ka shigan musu da ƙwaya suka kama ka hukuncin da za su wanda ya ɗauki makami hukuncin da ke saboda illar da ƙwaya take da shi cikin mutane sama yanzu Allah ya jarrabe mu muna wata ƙasa wanda su ya kamata su zama jagororin hana shan ƙwayan nan su ne a gaba gurin shan ƙwaya ya za kwanan nan wani ɗan majalisa ba a sanar yake faɗa ya ninki ya ce nan cikin kuwaye zai iya miƙewa ya rantsi da Allah da waye da waye in musulmi ne zai iya ɗaukar ƙur'ani shan ƙwaya an kuma kirista ne ɗauki shabe shan ƙwaya da waye da waye da shi yasa ake faɗa cewa wai mata ya bulgul gumiya ne yawan tamama yaushe ne gini zai kai ƙarshe idan kun ta tabni idan kai kana gini wani yana rufe gini wanda ya kamata zai majagoro gurin hana ɓannan nan in su suke yi yaushe za a hana ana kallon yadda idan lokacin siyasa ita so bangar siyasa ta taso har kudin kwaya ake warewa a ba yara su sha a ba su makami don a fita da su su rashin mutunci kuma ka san waɗanda suke ba su manyan gari ne ke ba su shi za a gyara yasa wannan zalib da wasu suke ci a matsayinsu na shugabanni kullum fatan alheri ga wani shi ke sa alherin ya tabbata gare ka amma wallahi ba za ka samu dama ba kai amfani da ita ka rusa rayuwar ɗan wani kuma kai ka ce Allah ya kyala ɗanka ya rayu wallahi ba zai taɓa yiwa ba Allah maɗaukakin sarki ba azzalimi ba ne da aka yi zamanto daga cikin haɗarin da shan kayan maye yake da shi na farko akwai ifsaduddin wa idaful iman yana haifar da lalacewan addini da kuma wato imanin mutum ya rauni abu na biyu shine tafiyar da hankalin ɗan adam wanda shi hankali yana cikin abubuwa guda biyar da ya zama dole da kowace gwamnati da dukkan waɗanda suke shugabanni a wannan gwamnatin Allah ya tambaye su a cikin abu biyar da ya zama dole wanda malamai suke ce musu daruriyatul khams bayan addini shine na ɗaya annafsu na biyu shine rai sannan akwai almalu uku sannan akwai al'irdu mutuncin mutane sannan na biyar akwai al'aqlu hankalin mutane dukkan waɗanda Allah ya ba su dama ta shugabanci don masu ƙoƙari wajen tsarewa mutane waɗannan abubuwan ba yana cikin abin da ita shari'ar musulunci ta zo da shi don kulawa da shi yasa kullum muke cewa wannan tsarin da muke rayuwa a ƙarƙashin shi lalura ce ke sa musulmi ya ce rayu amma wallahi asali babu tsarin da ya kamata mu rayu a in ba tsarin littafin Allah da sunnan manzon Allah ba da ka abubuwan da za su taso sai dai a ta saboda sannan abu na uku akwai toshe mutane daga barin zikirin Allah daga ya hana ainihin wato yin sallah zikiri bil jumla sannan Allah ya keɓance sallah saboda muhimmancinta sannan abu na hudu shine akwai haifar da gaba da kiyayya tsakanin mutane idan ana ainihin wato shaye-shaye abu na biyar shine buɗe ƙofa ta manya-manyan laifuffuka kamar kisa da sata da ta'addanci shaye-shaye da yaɗuwar ƙwayoyi cikin mutane yana taimaka ma wannan kamar yadda na bada misali ka duba ka gani mutum ne fa zai je sha ƙwaya saboda ragin bala'in kwaya da rana ba kana gaban kayanka ba sai ka ga yana lallaɓowa bayan ta sa yana ganin kamar ya ɗauko layar ɓata ne ba a gani shi saboda illar da kwaya take da shi so yana ba da gudunmawa wannan ɓangaren babba sannan illar kwaya da yaɗuwar cikin mutane yana haifar da alwuku ofil fawahishi wal ma'asi faɗawa cikin alfasha da manya-manyan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yana ciki sannan yana haifar da abu na bakwai ya ulmali tozarta dukiya ka duba ka ga idan mutum yana shaye-shaye in kana da aboki in kana buƙatar riga zai iya baka kuɗin ka ɗinka riga zai iya baka kuɗin ka ciwa abinci amma yana iya danka gurin shaye-shaye abinda zai iya ka ranka rayuwa yana iya kashe ninkin da ninkin shi a wajen harkar shaye-shaye ne sannan kullar yaduwar kayan kwaya yana sabbaba wato rashin lafiya waɗanda suke masu haɗari a cikin jikunan ɗan adam ga waɗanda suke sa don ba yadda za a yi dama Allah ya ce mutane ku bar abu ya zaman babu maslaha ya ce ku bari don malaman duniya sun haɗu cewa duk abin da Allah ya ce a yi to za ka samu akwai maslaha ɗari bisa ɗari ga kai da aka ce ka yi ko casa'in da biyar cikin ɗari haka yin aka ce a bari Allah ba zai ce ku bar abu ba sai yin akwai maslaha ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar cikin ɗari zai sa a ce a bari ka duba da kyau ka gani sannan yana haifar da wato shan shaye yana haifar da hatta haifar da yawan karo da asirin akan hanya sau wani ne mutum zai je sha kwaya ya zo ya samu waɗanda bai kamata ya hau ta kansu ba saboda ya sha kwaya zai bi ta kansu yana cikin illar kwaya sau wani ne jami'in tsaro yana ɗauke da makami saboda illar kwaya ya buɗe wuta ga waɗanda bai kamata ya buɗe musu wuta ba sau ne wannan yana daga cikin illar sannan wato abin da ya shafi zuri'a da family illar shan kwaya yana cikin abin da ke taimaka mata gurin watsi ta in an samu wasu suna yi a ciki sannan yana daga cikin abin da yake haifarwa akwai tozarta haƙoƙi da amanoni wanda aka ɗaura wa mutane in dai akwai shan kwaya ya baka asamin ka je manya-manyan makarantu duk wani fakwalci da za ka samu ana wani karatu mai muhimmanci mai tsada na rantse da Allah ba za ka ga mai shan kwaya ɗalibi yana karatu ba in ka gan shi a ciki sai in daga baya ya samu matsala yanzu wanda ya tashi yana so zai haddace Qur'ani a farkon rayuwar shi Allah in ya haɗa shaye-shaye da haddace Qur'ani zai yi ba zai taɓa yiwa ba so wannan shi ne, wato ƙa'ida sannan yana daga ciki shi ne wato tafiyar da kunya da mutunci shan kayan maye sau nawa mutum zai je ya sha kayan kwaya da ke shi da komai ya zo ya ga awaki a kofar gida ya ce ina kwanan ku ya sha kayan maye wani ya sha daga sai an rurruko shi an taho da shi gida zai iya zuwa gida wani ya sha ya yi kashi wani ya sha ya yi fitsari saboda tafiyar da mutunci akan irin waɗannan abubuwan sannan yana cikin matsalarsa tafiyar da wato kaskanci ga wanda ya zance shi in daga duniya kafin lahira idan bai bari ba sannan abu na gaba cancantuwar kacewa da ukuba a shari'a a shari'ar musulunci ita ba ta abin haka kawai ba in abu ya bayyana ana yi sannan abu na sha shida kinuwa ba abin da annabi ya tsine ma abu guda goma a jere sai mai annabi ya ce Allah ya tsine wa mai sai da wanda ya siyo kai hatta motar da za ta yi dakon kayan maye sai da annabi ce Allah ya tsine mata albarka teburin da za a ɗora kayan maye sai da manzon Allah ya ce Allah ya tsine wa teburin albarka saboda illar da kayan maye yake da shi cikin al'umma amma yau an waye gari ya koma ya zama ado sannan haramta albarka a cikin rayuwar mutum yana shan kayan maye sannan lalata society yaduwar fauda rikici da kuma rashin aminci in akwai yaduwar kayan shaye-shaye a ka wannan duk yana faruwa dai ana yi sannan kuma bayan wannan in caji wato sakamako na aiki na kyau da ya kamata a samu cikin al'umma sai ya rauna shi sannan kuma duk aikin da ya kamata a samu mai kyau shaye-shaye da shan kayan kwaya sai ya haifar da wannan abin ba zai samu cikin mutane ba da aka yi zamanto daga ƙarshe sai zamanto a wannan gabar shan kayan maye shine annaha ummul khaba'is wallahi shine uwar jijjagoran wani laifi sannan shan kayan maye shine mabuɗi na kowane irin sharri cikin al'umma sannan shine sababi na aukuwar da yawa daga cikin ababen da Allah ya haramta ya ce kada mutane suke ainihin wato yi to saboda lokaci ababen da suke sabbaba kayan maye wato siyasa cikin al'umma na farko akwai raunin imani da kuma ƙarancin muraƙaba cewa duk abin da nake Allah subhanahu wa ta'ala yana kiyaye da ni nan masallacin yanzu da aka zo sallah adadin mutanen nan yana cikin dalili da yasa ko ga a cikin rukunnan imani guda shida an tu'minu billahi na biyu shine wa mala'ikatihi mala'ikun nan akwai jumlatan akwai tafsilan tafsilan shine waɗanda aka faɗi sunayensu yanzu cikin masallacin nan ko mun san cewa mala'ikun da suka zo nan sun fi adadin mutanen da suka halatto sallar juma'a yawa saboda kowanne da gani da kowa kowanne a nan gurin yana da mala'ika guda biyu kowanne kuma yana da sifa guda biyu rakibun ne a cikin. yanzu mutane da yawa sun daina laifi ba don Allah ba sai don CTV kyamara da ake sawa yanzu da za a tashi masallacin nan a fita wani ya shigo zai ɗauki wani abu yana shigowa sai ga an kafa kyamara yana jira da ya ɗauka dama ta ɗauki ranar cewa ne zai ɗauka don Allah zai ba wanda zai je wani guri zai ɗauki kayan mutane yana ɗago kan shiga kyamara ta mai tsingau tana kallon shi kuma ya ce su ya ɗauka to na da girman Allah fiye da yadda ka ga ana sa kyamarori suna muraƙabar mutane a nan duniya wallahi fiye da haka mula'iku ke muraƙabar ɗan a nan duniya kawai lokaci suke jira sannan abu na biyu jahilci dangane da sanin hukuncin hukuncin shari'a da kuma akibar mutumin da yake shan kayan maye sannan abokai miyagu shine abu na uku suna da tasiri suna taimakawa wajen afkar da yawa cikin wannan harka ta shaye-shaye wani damuwa zai shiga maimakon a ba shi shawara sai ga sai abokan su ai kawai in yana so ya samu watsakewa ga abu kaza ya fara sha mun tafi wani gari ga gashuwan wani malami ya ce mun Allah ya taimake shi ko kun san abin da zai baku mamaki yanzu harkar shaye-shayen nan ‘yan mata da matan aure sun shige tafiye da yadda ba kwa fito duk wacce take da damuwa da matsala da mijinta sai wasu su ba ta shawara ce aikata sha kaza za ta samu rilif daga nan zuwa lokaci kaza ta sha sai ta dawo akwai da bikin da aka zo yi kwanan nan a wani gida aka ɗauke ma wata abu ba a gani ba da aka zo sai ce to babu wacce za ta fito wallahi an ta kuwa alaga ta malam wanda ke ban labari ko wacce take ban labari ta ce da aka zo bincike matan da ake ganin su manya ne da mutuncin mutuncinsu shekarun shekarunsu wallahi wa'inda ba kai mamaki za a ga abin shaye-shaye a jakunkunan su da aka gani yanzu akwai abin da asali ma ba na maye ba ne yanzu kamar wasu magunguna da aka dan tari in mutum yana tari ya sha ko yana mura yanzu wasu sun maye da shi ya koma kayan shan maye in babu abin nan na likita kade ka ce a baka sai ga mutane na kallon ka ko kai ma ka dan fara komawa gefe ne ba sani ba saboda yadda mutane suka lalata abubuwa miyagun abokanai ya ce to yana da matar tana da wata mata tana zuwa gurinta ya ce shi kwana biyu bai sani ba sai ga matar ba ta zuwa sai ta mai matar shi ya ce mai mai faru ne na daina ganin ta ita ce masa ko da take zuwa baka ji alaman muryar ta irin na maza ba ne sai ce eh, ya ce ai abin da ya mayar da muryar ta haka shaye-shaye take ni ma din da kaga tana zuwa tana kokarin ta gamsar da ni ne ta sani rashin gamsuwa in shiga shi yasa kaga mun fata ita ta daina zuwa to yanzu kaga da matan liman kafin ya ankara wata ta jefa matan malam ta zama yar kwaya malam bai sani saboda miyagun abokanai sannan alfaragu wal lokacin da mutum ya zauna ya bai cike lokacin shi da abin yi ba to yana cikin abin da zai haifar da wannan yasa yaron ka in ya taso yana karami ka ji tausayin shi wajen ɗaura mai abubuwa yawa sashi wancan raba lokutansa uku ko yana makaranta ta addini ko gurin koyon sana'a ko makaranta a zamanance barin shi baka cike lokacin shi da abubuwa ba duk yadda kake ganin yana fuskantar matsala a rayuwa kyale shi zai mai amfani nan gaba lokacin duk da matashi ya zauna zai yin wani abu to wannan lokacin da ya rage zai yin wani abu da shi shi ke sa shi tunani mara kyau ya cike lokacin shi da wannan abu wanda wannan yana ciki iyaye a da irin tarbiyyar da aka yi mana don mu zama mutanen kirki yanzu mu ba ita muke ma 'ya'yanmu ba don su zama mutanen kirki a da iyaye za su ɗora ɗa a kan abu suna kallon yana fuskantar matsala yana shan wahala amma don ya zama mutumin kirki sai su kau da ido a kanta har suna wani karin magana suna cewa wai idan ka naka duniya za ta so shi in kuma ka so naka sai duniya ta ce shi me suke nufi za su ɗora ka akan abin da suna kallo ana maka ba daidai ba don su kuma mutumin kirki, amma sai su haƙura sai su kai da kyau wani lokaci Ba ضعف دور الأسرة في tarbiya family idan suna da rauni gurin tarbiyya maimakon a wajen tarbiyya kowa ya ba da gudunmawar shi akan ɗan kowa ko a gyaru tafiya ake a unguwa wani lokaci a gabanmu wasu za su zo su fara kulla daba ta shan wani abu in suna mutum biyu uku hudu ana iya ɗaukan matake munafunci da son zuciya na wasu sai sa sai a zira mu abin ido tun bai wuce mutum biyu ba ne ‘yan unguwa da yawa daga wata unguwa suke hauruwa suna yi a bar abin su ya yi ƙarfi cin ‘yan unguwa ba sa ciki har ‘yan unguwa su zo su yi yawa su yadda magance abin sai zo ya zama matsala daga baya wannan biyu yana cikin abin da yake taimakawa ‘yan uwa magana akan wannan babin da matakan da ya kamata a ɗauka wajen iladin matsalan nan babu lokaci magana da za mu yi ta ƙarshe magana biyu ce yin umarni da kyakkyawan abu da hani da munkari cikin al'umman nan yana cikin abin da zai taimaka mana gurin magance matsalar nan sannan kuma yin addu'a sannan yin wato workshop daurori za a dinga kiran waɗanda suka fada cikin matsalar nan a yi musu workshop da taimaka musu wasu da abin da za su yana cikin abin da zai taimaka sannan kuma shugabanni akan wannan matsalar su tana cewa za su tsaya gaban Allah tana cikin abin da Allah subhanahu wata'ala sai ya musu tambaya akan ta ga dukkan wanda yana da abin da zai akan wannan abin ya kama hannun shi ya ƙi sannan kuma iyaye su su fara sanin cewa akan amanar 'ya'yansu su ne almas'ulunan awwal su ne waɗanda za a fara tambaya na farko tukun na kafin kowa wajen abin da ya shafi ainihin wato amana su haka da kuma yin addu'a da matasan da ake ganin sun kauce ba kyamarsu za a dinga yi ba ba gudunsu za a dinga yi ba musamman waɗanda suke malamai ne ustazai ka san wani tsakanin shi da su da waɗanda suka samu irin wannan jarabawa to sai dai harara da kuma zagi ya sun gan shi ko yaya ne ƙoƙari kana malamin addini kulla alaƙa da su mai kyau akwai abin da in za su in sun ganka sun hango ka ka da sun ci ga yamalan nan zuwa a yi taushi sama sai ya zamanto a yi ƙoƙari a jawo su a jika a yadda cewa mutane ne sun samu kansu cikin kuskure ne sannan kuma suna buƙatar a yi musu addu'a ba hantarar su ya kamata a yi ba muna roƙon Allah ta'ala matasanmu da suka karkace suka shiga wannan hanyar Allah ka dawo mana da su kan hanya wa'inda ba su shiga ba Allah muna ka Allah ka hana su shiga cikin wannan lamari Allahumma izal islam wal musulmi. wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din waj'al hadha al-balad wa sa'ir bilad al-muslimin aminan mutma'innan sa'a rafa'a Allahumma fi shabab al-muslimin وفتياتهم من المسكرات والمخدرات واصرف عنهم رفقاء السوء وزين قلوبهم بالإيمان وكرهم إليهم الكفر والفسوق والإسيان واجعلهم من الراشدين اللهم تب على كل مبتلى واشف كل مريض وفرج هم المهمومين ونف كرب المكروبين واقض الدين على المدينين وارحم موتانا وموت المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله